Tsafta ita ce sahun gaban komai, ita ce ginshikin lafiya, idan ba tsafta ba lafiya. Akwai kwandunan shara da muka ajiye domin a rinka saka shara na kayan gidan asibiti. Akwai kwanduna shara da ke rufe, akwai waɗanda suke buɗe da ake lillinke kayan sai daga baya a saka sharar a cikin babban kwandon shara da ke waje wanda kullum ma'aikata masu kula da shara na tsabtace asibitin suna zubawa a ciki akwai kuma shara na kayan asibitin waɗanda suke da kaifi da kuma tsaini da suke suka kamar irin su allura da inda ake saka allurar su ana saka su ne a cikin wani kwali har da rezoji da ake aiki da su muna saka su a ciki cikin sharal kayan da ke da kaihi ko tsini cikin kwali ake barin su ko akwai wani salo da kuke musu don kawar da su. Inda akwai gurin kone alluran da kaya masu kaifi muna saka su sai mu kone. Inda ba gurin kone su kuwa muna gina rami sai mu saka sharar a ciki mu kone. Idan wajen ya cika sai mu rufe ramin mu ƙara gina wani. Yaya kuke tsaftace kewaye da kuma balbalin cibiyoyin kiwon lafiya? Muna da ma'aikata masu sharar gidan asibitin su ne ke kula da sharar. Muna da 'yan mata masu kula da tsabtace ɗakunan 'yan malati waɗanda su ne ke kula da sharar cikin asibitin. a cikin gundumar gaya a ran gadin da na yi bai daɗe ba hakikanin gaskiya babu wata matsala wani galgadi da shawarwari kuke bayarwa domin samun nagartattar tsafta a cikin asibitoci amsa ita ce tsafta ba wai mutum ɗaya ne ta shafa ba kowa da kowa ne abin ya shafa Duka ofisoshin da kuke gani a cikin gidajen asibiti ne ya kamata su kula da tsabtar wajensu kafin ma'aikata masu kula da tsabta su zo. Idan ana yin haka ba za a samu wata matsala ba.